This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 22, 25, 16. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. kuna kuma iya kama mu hanyar sadarwa a da yaushe akan voa hausa.com ko sashen hausa.com masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da yau ranar litinin 11 ga watan janairun shekara ta 2015 ni ne sarfila hashin gumel daga birnin washington dc tare da muhammad lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labaran To wasu kayayyakin tallafi sun kusa isa wasu garuruwa da ke kasar Siriya. Ƙasar Iran ta baiwa Saudiya zaɓi yayin da ɓangarorin biyu ke ci gaba da takun saƙa tsakaninsu. Hukumomi a ƙasar Jamus sun ce kusan dukkanin mutanen da ake zargi da kai hari kan wasu mata a ranar jajibiyarin sabuwar shekara 'yan kasashen waje ne. cikin shirin namu na yau za ku ji wasu maharan boko haram sun sake kai hari cikin garin madagali da ke arewacin jihar adamawa a tarayyar najeriya inda suka yi wa wasu yankan rago wallahi mutanen nan suka shigo wajen mun nan da daddare da kafa suka kama yayyanka mutane da wuko iya wallahi gida gida suka yayyanka mutane kuma sun jiwa wasu ciwo haka kuma za ku ji hukumar efcc za ta ƙara gayyato wasu hamshakan 'yan najeriya bisa binciken da ake na yin badakala da kuɗin makamai to yanzu alhaji misali idan da ce gwamnati za ta ce wannan kuɗi ku dawo da shi ba za a yi wani dogon magana ba za ku dawo da wannan kuɗin alhaji ba zan je kotu kamar ya alhaji a ba na zan ki da ni ma dan jarida Muna kuma da rahoto kan ra'ayoyin wasu 'yan jihar Bayelsa bayan da aka fitar da sakamakon zaben gwamnan jihar wanda Chief Sariyaki Dixon ya lashe. Haka kuma muna ɗauke da shirin ilimi garkuwa ɗan Adam na Yusuf Aliyu Harande. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. a yau litinin kasar pakistan na karɓar bakuncin yunkurin farfaɗo da zaman sasanta rikicin kasar afghanistan daga cikin masu halartar taron akwai wakilai daga ita kanta afghanistan din da kasar sin ko kuma china sai kasar amurka mai baiwa firayim minista nawaz sharif shawara kan harkokin kasashen waje sartas aziz shine buɗe zaman taron a yau litinin din a cewar aziz wannan zama yunkuri ne na maido da mayakan taliban kan teburin sasantawa da kuma ɗaukan wasu matakai da za su kuɗa musu yin watsi da amfani da faɗa wajen neman biyan bukatunsu su hare haren mayakan taliban a afghanistan a shekarun da suka gabata ya sa yankin da kasashen duniya cikin damuwa inda ake fargabar nan gaba a rikicin zai kara kazancewa hukumomi a kasar jamus sun ce kusan dukkan mutanen da ake zargi da kai hari kan wasu mata ranar jajiberin sabo shekara 'yan kasashen waje ne a yau litinin ministan cikin gida daga jihar north rhine palia ref jiga ya ce dangane da rahoton da 'yan sanda da shaidu suka bayar an samu tabbacin cewa waɗanda suka kai harin 'yan arewacin afirka ne da kuma larabawa ya ƙara da cewa mutane goma sha tara ne ke da hannu yanzu haka ciki har da wasu 'yan ƙasar maroko da algeria su goma sha hudu sannan goma daga cikinsu waɗanda suka je ƙasar neman mafaka a ƙasar ta jamus yayin da tara daga cikinsu sun isa ƙasar ne a watan satumbar bara yanzu haka ana ci gaba da zaman ɗarɗar a birnin cologne inda mata akalla ɗari biyar ke korafin an kai musu hari an dai zargi wasu mazaje da yawansu ya kai kusan dubu ɗaya da kai hari akan matan tare da ƙoƙarin yi musu fyaɗe da kuma ƙwace musu kayayyakin hannunsu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau litinin kayayyakin tallafi da suka hada da na abinci da magunguna da kuma barguna sun kusa isa garuruwa uku a ƙasar siriya inda yakin basasan ƙasar ya jefa mutanen yakin wato yankin cikin halin matsanancin yunwa ana sa ran kayayyakin za su isa madaya wani gari da ke kusa da iyakar lebanon da kuma fu'a da kafraya da ke lardin idlib kusa da iyakar turkiyya. wannan dai wanda wato wannan dauki da ake shirin kaiwa na samun haɗin gwiwar ƙungiyar ba da agajin gaggawa ta red cross da reshen ta na siriya da kuma majalisar ɗinkin duniya bayan da hukumomin siriyan suka amince a barka kayayyakin su wuce rahotanni sun ce fararen hula a waɗannan yankuna sun shiga halin kakanikayi yayin da faɗan da ake yi da 'yan tawaye da dakarun bashar al ya shiga kusan shekara ta biyar baya ga haka akwai sauran bangarori da ke cikin wannan faɗa waɗanda suke wato suke adawa da gwamnatin ta siriya 'yan tawayen su dai suke rike da garin na madaya lamarin da ya sa dakarun ƙasar suka datse hanyar kaiwa ga garin wanda ke dauke da mutane dubu arba'in da biyu ministan harkokin wajen iran muhammad jabad zarif ya ce ya zama dole ƙasar saudiya ta zaɓi tsakanin marawa ayyukan ta'addanci baya da kuma zamantowa mai samar da zaman lafiya da daidaito a yankin gabas ta tsakiya a wani bangaren a wani bangaren bayyana ra'ayi na 'yan jaridar na jaridar new york times zarafi ya soki kasar ta saudiya kan adawa da take yi na matsayin da ta cimma kan matsayin da aka cimma na shirin makamashin nukiliyar iran da sauran kasashen duniya zarif har ilawa ya soki dakarun saudiyan dakarun da saudiyan ke jagoranta a yemen da har-haren da ake kaiwa kan manufofin iran da kuma turmutsin da ya hallaka ɗaruruwan mutane a aikin hajin bara a 'yan shekarun bayan nan ana samun takun saƙa tsakanin iran da saudiya waɗanda manyan ƙasashe ne da ke yawan samun rashin jituwa kan rikicin yemen da siriya a makon da ya gabata saudiya ta ayyana yanke hulɗar diflomasiyya da iran bayan da aka kai wa ofishin jakajantin ta hari a tehran jim kaɗan bayan da saudiyyan ta zartar da hukuncin kisa kan wani fitaccen malamin shi'a a ƙarshe kafofin yaɗa labaran ƙasar rasha sun ce gwamnatin ƙasar na shirin rage kuɗaɗen da take kashewa a tashar ƙasa da ƙasa da ke kai jirage zuwa sararin samaniya ko kuma sama jannati wato nan da shekaru goma masu zuwa jaridar isvestia da ake wallafawa a kullum ta cewa kasafin kudin da aka ware wa tashar daga wannan shekara zuwa shekara ta 2025 ya kai dala biliyan 3.3 ko kuma kusan dala miliyan 130 a kowace shekara hakan na nufin an samu ragin kashi goma cikin 100 daga daftarin da aka tsara tun a watan afrilun bara hukumar da ke kula da ayyukan zuwa sama jandanti ta rasha na daga cikin wuraren ayyuka guda biyar da take da su waɗanda take aiki tare da ma'aikata daban-daban domin gudanar da bincike rasha na taka muhimmiyar rawa wajen safarar ƙwararrunta daga doron ƙasa zuwa sararin samaniya tun bayan da amurka ta janye kayayyakin aikinta da ƙwararrunta daga tashar amurka dai ita ce ta fi kowace ƙasa kashe kudade wato na raya wannan tasha tun bayan da ta ƙaddamar da ayyukanta a shekarar 1998 inda take kashe dala biliyan uku a duk shekara. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc rahotanni daga jihar adamawa da ke arewa maso gabashin najeriya na cewa 'yan boko haram sun yi wa wasu yankan rago a garin madagali arewacin jihar yayin da wasu kuma suka jikkata ga rahoton ibrahim abdulaziz kamar yadda rahotanni ke nuna wa wasu 'yan bindiga ne suka shiga butu zuwa cikin garin na madagali inda ko suka yi wasu yankan rago yayin da ko aka garzaya da wasu zuwa asibiti sakamakon raunukan da aka yi musu wallahi mutanen nan suka shigo wajen mun nan da daddare da kafa suka kama yayyanka mutane da wuko ya wallahi gida gida suka yayyanka mutane kuma sun jiwa wasu ciwo ba su bi layin nan inda sojoji suke ba sun bi bypass da suka bi akwai wajen gefen makabarta nan dama can din ba security suka shiga da daddare suka yayyanka mutane yanzu haka mutane ya kai kusan shida a yanke sun jijjima mutane duka to wai kamar sojojin a wannan yankin fa babu ne eh suna nan su ɗima sun kwana ba su yi bacci ba da suka ji labari gaskiya alhamdulillah kan sojojin wajen suna kokari to wajen gefe ɗaya ne suke samun hanya din iya tsakanin nan wajen eh wajen wagga kawan nan suke samun hanya suna wucewa to kamar mutane suka yanka a cikin madagali suka yanka ko a ƙauye a eh, a cikin a cikin garin madagali a cikin bakin kasuwa cikin tsohon kasuwar madagali ta cikin gari suka shiga sun kashe mutane biyar sun jima mutane da yawa sun kone gidaje manya-manyan gidaje guda biyu kuma sun koma ba same su ba sun shigo da kafa. To sai dai kuma kawai yanzu rundunar soja a jihar Adama ba ta yi karin haske ba game da wannan harin. To amma kuma dan majalisar wakilai da ke wakiltar al'ummar yankin Mr. Adamu Kamale wanda ya tabbatar da faruwar lamarin ya buƙaci ne da ƙara yawan shingayen binciken soja a yankin. kasancewar yankin madagalin na kusa da dajin sambisa da ke zama tungar mayakan boko haram mala aziz wani a cikin bakin ciki a kasar madagali don tun sha daya na dare jiya har karfe biyar na safe madagali tana kan tashi hankali cikin madagali kore da gaske kuma na ji ma'ayan murasa mutane murasa rayuka kuma yadda wani abu yake aziz kamar yadda muke kuka wannan sojoji ya kamata su kasance suna da shiri irin wannan abun idan zai faru don su kare rayuka mutane. Su da 'yan sa kai na maharba da kuma 'yan kato da gora da ke ma tallafa sojoji a yankin sun kuma bukaci al'umman yankin ne da suke ba su haɗin kai domin kulliya ta biya kuɗin sabulu. Eh to mun ba su dama kan cewa da yan bangan wajen da kuma yan civilian jirgin namu mun ba su dama kan cewa duk lokacin da suka ga sabon fuska su hanzarta su ko da su yan gari ne ba su da labari ba sanin yan banga ba suka shigo to a hanzarta zuwa ba da rifoto ma mai anguwa mai anguwa ya sanar walla wannan sa sai zai kawo mana rifoto da abun da sabon fuska mun gani ba mu yarda da shi ba to ya kuka gani me abun yi a kai. domin ba su wannan eh, goyon baya ma kuma sun ba mu sun kalla irinsa kuma suna ba labari yanzu ko da ba ko wanda ya kai bayan gudun hijira ne ya sake dawowa zuwa cikin gari to suna kiran suna zuwa su zo sanar da mu su ce mana gashi wala fa namu ne na jikinmu ne amma shiga babu ne tare muka yi gudun hijira amma ya zo gara ku kuma ku gansa kar ku kama shi a cikin mota rashin sani suna gaya mana suna sanar da mu. kawo yanzu ma dai dakarun sojin najeriya na fa ci gaba da nausayawa cikin dajin sambisa a yankunan mukushi mayakan na boko haram yayin da jama'a ko ke ma fatan allah ka kwashin wannan matsala ta yan bindiga masu tada kayar bayan ibrahim abdullah aziz sashin hausa na murar amurka daga yola.

a wannan makon ne hukumar efcc za ta gayyato ƙarin wasu hamshakan 'yan najeriya bisa zargin taka rawa a wawure dala biliyan biyu da miliyan ɗari na sayan makamai ga rahoton da hassan mai na ya aiko mana daga abuja cikin manyan mutanen da hukumar ta efcc za ta gayyato a gabanta nan gaba kaɗan sun haɗar da tsohon shugaban kwamitin amintattun jam'iyyar pdp chief tony anini tsohon mai bada shawara na musamman ga shugaba shehu shagari dattijo tanko ya kasai tsohon sakataren gwamnatin tarayya chief olufalaye da tsohon gwamnan jihar oyo abdulrashid ladoja na tambayi dattijo tanko ya kasai ko mai zai ce akan haka amma abin da ake yi a ƙasar nan ya saba shari'a an kai da su kotu har zuwa yanzu ba a yi shigar da ƙara a kansa kaza kaza kuɗin da ya karɓa kaza ne ya yi amfani da kaza ta kan gaskiya bai amfani da kaza ta kan. To yanzu Alhaji misali idan da ce gwamnati za ta ce wannan kuɗi ku dawo da shi ba za a yi wani dogon magana ba za ku dawo da wannan kuɗin Alhaji. Bari mu je kotu tukunna. Kamar ya Alhaji. A ba na zan ki da rufe ni ma ɗan jarida. Kuɗin nan ni ba ni da su ke baiwa, da su ki ɗaya na ne baiwa. wani aminu ya bai wa mutum tara mutum takwas ko tara akwai wanda aka bai mutum akwai mutum biyu ma wanda aka bai wa miliyan ɗari ɗari kuma su aka bai su su kaɗai ni ko ba ni ne kaɗai aka bai jaridar the nation ta yau litinin ta rawaito cewar tuni wani tsohon janar a rundunar sojan najeriya da ke kusa da shugaba muhammadu buhari lawal jafaru isa ya majo da kashi sittin daga cikin naira miliyan ɗari da ya karɓa daga hannun kanar samba da suki bisa sharɗin zai maido da sauran a nan gaba. comrade abubakar abdulsalam na wata ƙungiyar da ke rajin yaƙi da cin hanci a najeriya ya ce abin abin da ke faruwa a kasar a halin yanzu ko kaɗan baya ba su mamaki. A yanzu fa duk abun da zai fito game da wani ta'adi da aka yi da kuɗin kasa ko kuma wata almundahana ko sama da faɗi da aka yi da dukiyar ƙasar nan mu mun daɗe muna mata kallo ta wannan fiskar. Sai dai waɗansu talakawa ne na ƙasar nan waɗanda ba su san me yake faruwa a gwamnatance ba da daɗewa zai iya zuwa musu da mamaki. Domin kai la'akari da ganin yadda waɗannan mutanen suke tafiyar da gwamnati su da daɗewa a ƙasar nan yadda ake ta almundahana ko kuma yadda ake ta fataka daga jere. yanayin tsari na kamfe nasu ma kaɗai wato za ka iya sanin cewa ba kasan ne suka sa a gaba ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Burbutu ba a wata ba a juya mota ba. To a gaishe ka Hassan mai na kaina. ganin an kammala zaben kujerar gwamnan jihar bayelsa da kuma yadda sakamakon zaben ya nuna gwamnan da ke kan mulki chip yaki dixon ne ya lashe zaben nan da nan al'ummomin jihar ta bayelsa suka fara bayyana ra'ayoyinsu kamar haka But I'll say if it's God's fortune for him to be on seat, I pray he knows much more how to enhance the prosperity of his state, Bayelsa, wannan kowa da ke da suna ferika tana cewa ne a matsayina na matashiya bana cike da wani farin ciki saboda tsawon lokaci da nake jihar bayelsa gaskiya gwamnan bai yi wani aikin a yaba ba to amma ubangijin da ya bashi wannan dama zai sa ya fahimci bukatar jama'a musamman matasa ina fatar zai yi abin kirki a iya lokacin da zai yi mulki shi kuwa wannan ya ce I'm very happy to know that we have a new governor now. that will lead us through the next four years. And peacefully, we know that we achieve our aim. yana cewa ne sunana ib maboyi ina farin ciki matuka da cewar jam'iyyar pdp ce ta lashe wannan zaben kuma ina bukatar da gwamna dixon wa matasa sosai muna dai da matukar bukatar ayyuka na ci gaba ga jama'ar mu shi kuwa wannan ya ce i'm very happy that pdp win the election i'm very very happy for pdp and uh, I want Saraki Dixon to help the youth. Wannan yana cewa ne suna na Abitimi ina farin cikin samun sabon gwamna da zai jagorance mu cikin shekaru hudu masu zuwa don haka mun cika gurinmu gode ki dai takarar ta yi zafi da adawa matuka to amma dai mun samu abin da muke so fatanmu akan sabon gwamna tana da yawa wani alhaji Musa Sa'idu masani ne a harkokin siyasar jihar Bayelsa ya ce wannan kashe-kashe duk wanda aka kashe sai an faɗi sunan shi da inda ya fito da chama ciyaman na yanzu mai ci na ijo local eh, na ekarimin local government da kuma tsohon speaker shi ma asibiti a kwance wajen eh, primary inda ake wannan rigima ai kowa san wannan mutum a gombos shugaban yan iska ne ke ta kashe mutane duk mutumin da ya ce maka ba a kashe mutum ba a nan a wannan zaben ai bai adalci ba laishi zaben jihar bayelsa dai bayanai sun nunar cewar rayuka da dama sun salwanta tare da jikkata ko da yake dai jami'an tsaro sun ce zaben ya gudana lafiya dig hashimu salihu argungu shine babban mataimakin sufeto janar na 'yan sandan najeriya da ya kula da zaben sunana salihu hashimu argungu sufeto na 'yan sanda mai kula da koyarwa amma ni ne aka turo nan jihar bayelsa wajen harkar zaɓe kun tambaye mu mun an ce an kashe 'yan sanda an kashe sojoji duk ƙarya ne ba ɗan sanda na kashe kuma an ce wa nysc an kama su da nafin nasu babu wanda an kai mun bincika mun abin babu wannan masu kamar akwatin zaɓe an yi a zo a yaga takardu ko a buge abin nan wurin kuma sai a kama su muna da irin wayannan sana ko yana ake sassara suna asibiti yanzu wannan na adda ne sauransu ba babin daga ba su ma suna mana binciken a kansu lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga yana wa jihar Bayelsa, Najeriya. talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka in ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka to madalla a gaishe da lamido har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha takwas yanzu kuma sai shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba allura mai ilimi shike morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare dam jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu assalamu alaikum muna masu farin cikin sake saduwa da ku da wannan yammacin litinin tare da fatan kun wuni lafiya. A cikin shirin namu na yau, za mu ɗaura daga inda muka tsaya a makon da ya gabata. Cikin tattaunawa da muke da shugaban hukumar ilimin bai ɗaya a Najeriya, inda shugaban hukumar Dr. Suleiman Dikku, ya ci gaba da bayyana ma al'umman Najeriya ire-iren ayyuka da hukumar suke yi a ɓangaren ilimi. da kuma fatar al'umman Najeriya suna ganin alfanun hukumar tasu. Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwadaban haurewa, hanyar bullewa. Mu nemi ilimi gwadaban ɗorewa, ah, mu nemi ilimi alfaharin sai kuma muka lura akwai waɗansu da suke mutane ne su a karin kansu ko dai mutum ɗaya ko kuma al'umma ta wani wuri suka haɗu suka kafa irin wannan makarantai to su ma mukan je mu duba mu ga abin da suke yi mu gani wani tallafi ya kamata mu ba su kila gine-ginen su ba su da kyau ba irin wannan ya kamata ba ko kuma ba su da kayan aiki da sauransu to wannan sai ko mu kiyasi mu ga cewa to me ya kamata mu ba wannan makarantai ita ma a tallafa mata ko da mutum shi ya gina wannan makarantar shi ɗaya ta gina in dai ta nakasassu ce ko kuma a al'umma ce suka gina to suna da haƙƙi mu ba su wannan tallafin kuma muna yin shi duk shekara mukan ba da tallafi kala biyu ga irin waɗannan na farko akwai tallafi don gine-gine na biyu akwai tallafi don sayan kayan aiki amma duk wannan sai mun tabbatar da cewa makarantar nan da ka gina ba kana cajin kuɗi fiye da fitar hankali ba ka yi ne domin son ranka a'a kana caji dole ne dama tun da kai ka gina abinka za a samu dole sai ka samu kuɗin tafiyar da wannan makarantar to mu kuma sai mu ƙara kawo maka tallafi idan muka duba muka ga cewa gine-ginen ka ba su isa ba yara sun yawa to sai mu zo mu kiyasi mu gani nawa ne za mu iya ƙara maka kamar ajujuwa guda uku to sai mu kawo kuɗin mu baka ba mu za mu je mu ginin ba saboda gina ginin makaranta da abin ba haƙƙin mu bane ba to sai mu kawo kuɗin nan sai mu ba idan ma jiha ce ita wannan dama an riga an kiyasta an aji kowace jiha duk shekara za a bata wannan kuɗin tallafi to kuma akai akai mu ma kanmu idan muka ga waɗansu abubuwa sabbi da suka shigo domin taimakon wannan ilimin mukan saya mu tura mu jihohi domin kuma sai mu gaya musu idan kun ji daɗin waɗannan abubuwan to muna san kuma ku dage da Allah ku rika saye kuna wadata makarantunku. Yanzu kamar yadda kai wannan bayanin a bincike da muka gudanar mun gano cewar mafi akasarin wa'innan abubuwa da ka zayyana cewar hukumar ku tana yi hukumar ku za ta iya bayyanar da cewar an yi wannan abu a rubuce ko a takarda amma a zahirance ba a zuwa a ga wa'innan abubuwan a wa'innan makarantu to menene bambancin kasancewar ku kun fitar da kuɗi kun bada alhalin kuma ba ku bi kadin waɗannan kuɗin ya aka kashe su ba so hakikanin gaskiya abu ma daya nake son fahimtar da kai da farko idan ka zo kana da irin wannan makarantar idan kai ka gina ko al'umma ce ta gina ko gwamnati mata ce ta gina farkon abin da muke fara yi shine sai mun je mun gani abin da ka ce makarantar nake da bukata sannan sai mu ce to ka rubuto tsarin yadda za ka kashe kuɗi kaza idan muka baka za ka gina aji biyar za ka sayi ah, kayan aiki ah, kaza to duk sai kayi wannan tsari ka kawo mana mun duba mun ga yayi daidai to idan muka baka wannan kuɗin to kuma za mu je mu bi mu tabbatar da cewa abin da ka rubuta za ka da kuɗin nan ka yi shi wannan tabbas ne muna da rekod a je duk inda ka ga cewa kamar akwai wani wata matsala a wannan makarantar kamar ba a kula da ita ba ko kuma ba a yi mata wani abu ko kuma ba a yi mata wani abu ba tukun ina son mutane su fahimci abu guda wato ba duka makarantun ne muke da karfin da za mu ba da kuɗi da za mu yi wannan tallafin ba amma duk shekara mukan ɗauki makarantun da mabin yi ba bara sai mu yi masu to haka muke tafiya har mu tabbatar da cewa mun gama kowa da kowa to kaji saboda ka za ka iya zuwa wata wata makaranta ka ga kamar kamar ba a yi komai ba a wurin to mai yiwa hannun bai kai can ba tukun amma duk makarantar da ka sani mun ba da tallafi ka tabbatar da cewa mukan je mu tabbatar da cewa mutum ya shigar da wannan tallafin kuma yadda ya ba da wannan cewa ziga abin da zai yi da wannan tallafin lalle ya mun tabbata ya yi shi idan ko bai yi shi ba to ka tabbata ya maido mana kuɗin ne. a shekarun baya ko in ce yan watannin baya hukumar ka wadda take kula da ilimin bai ɗaya ta yi ikirarin cewa ta gina makarantu na almajirai guda ɗari da hamsin 152 a jihohi 27 na Najeriya. Kana kuma an ba ma horo ga malamai kusan sama da biyu da saba'in. A Dokta za ka iya kai bayyana muna ko kuma ka fayyace muna bambancin abin da ku hukumar ku ta yi da kuma abin da ita gwamnatin tarayya a gwamnatin da ta shuɗe ta yi na makarantun almajirai? Da kyau kwarai da gaske. Ainihin ma dalilin da ya sa aka yi tunanin ɗabbaka waɗannan makarantun saboda akwai wani rahoto da hukumar ilimin yara unicef wato ta duniya ta bayyana cewa akwai yara kusan miliyan goma a najeriya da ba su makaranta kuma sun isa su je makarantar to wannan yasa aka zauna aka ce to hukuma ta ta je ta gano me yasa yaran nan ba su zuwa makaranta shin akwai su ma idan akwai su me yasa ba su zuwa makaranta sannan kuma ya za a sa su makarantar to da hukumar ta zagaya ta shirya farfasoshi waɗanda daga jami'a da sauransu cewa muka haɗo mutane a je a wannan binciken da suka je sai suka gano matsala guda uku. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu a yau. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ɗaura daga inda muka dakata. Muna ƙara gode ma Dr. Suleiman Dukku, shugaban hukumar ilimin bai ɗaya a Najeriya. Yanzu kuma a madadin duk sauran abokan aikinmu. da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam. Ta'adun mu zan miƙewa ka ƙoƙarin neman sani don kanka. To ma a gaishe ka Yusuf Aliyu Harande. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Mansur Almugumal wanda ya ce muna taya gwamnan Dixon murnar lashe zaben sa da jiya. Da fatan zai kawo jihar Bayelsa ci gaba mai dorewa. Sai kuma sakon Mustapha Lawal Bakiri Daura da Alin Kano Daura wanda suka ce salamu alaikum biyoyi Hausa. Ku isar mana da sakonmu wajen gwamnatin tarayya karkashin shugaban kasarmu Baba Buhari. Hakika talakawa muna tare da kai da maka addu'a game da bincikar tsafin shugabannin da suka wawushe dukiyar kasarmu. mu. shi kuma hamadu manaja daga bauchi angon karfin ma madaki cewa ya murya amurka ku bani dama na yi kira ga hukumar efcc da ta kawo mana ɗaukin gaggawa a jihar bauchi domin ta binciki mutanen da suka yi warwaso da makudan kudaden hukumomin jihar bauchi har sama da malala gashin tinkiya a zamanin pdp da ta gabata to shugaba babu buhari ka kara taimakawa 'yan gudun hijirar najeriya kusan samu sauƙin rayuwa daga malama safara'u matar haƙilu zamani almajira malumfashi. fashi sai kuma sakon nasiru muhammad baba sharif gombe da baffa haruna bajoga wanda suka ce voa hausa muna kira ga hukumomin kiwon lafiya na najeriya da cewa su yunkuro domin ɗaukar matakan daƙile annobar cutar lasa mai barazana ga al'ummar wasu daga cikin sassan najeriya domin rayuwa ba ta inganta yadda ake so sai da cikakkiyar lafiya sai kuma sakon yahuza sahabu dan da kamba wanda ce salamu alaikum murya amurka don allah ku bani dama in yi kira ga gwamnan jihar kebbi da ya kawo mana ɗaukin gaggawa asibitinmu na garin kamba duba da rashin kayan aiki da asibitin ke fama da shi da ƙarshe sai saƙon shu'aibu idris kofar fada balango jihar jigawan najeriya wanda ce salamu alaikum murya amurka hakika samun ɓullar cutar zazzabin lasa a wasu jihohin najeriya wannan wata babbar bazana ce ga hukumomin lafiya a najeriya muna fatan allah ya ba wa hukumomin lafiya nasarar daƙile yaɗuwar wannan cuta da ƙarshe muna fatan allah ya kawar mana da wannan cuta a najeriya baki ɗaya. To kafin mu kai ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya. a yau litinin ƙasar pakistan tana karɓar bakuncin yunkurin farfado da zaman sasanta rikicin ƙasar afghanistan daga cikin masu halartar taron akwai wakilai daga ita kanta afghanistan din da kasar sin ko kuma china sai ƙasar amurka hukumomi a kasar jamus sun ce dukkanin mutanen da ake zargi da kai hari kan wasu mata a ranar jajibirin sabuwar shekarar 'yan kasashen waje ne a yau litinin ministan cikin gida daga jihar north rhine westphalia ya ce dangane da rahoton da 'yan sanda da shaidu suka bayar a samu tabbacin cewa waɗanda suka kai harin 'yan arewacin afirka ne da kuma larabawa a yau litinin kayayyakin tallafi da suka hada da na abinci da magunguna da kuma barguna suka isa garuruwa uku a kasar syria inda yakin basasar kasar ya jefa mutanen yankin cikin halin matsanancin yunwa ana sa ran kayayyakin wato sun za su isa madaya wani gari da ke kusa da iyakar lebanon da kuma fu'a da kafraya da ke lardin idlib a kusa da iyakar turkiya wannan dai dauki ne da ake shirin kaiwa tsakanin wato hukumar da ke bada agajin gaggawa ta red cross da reshen ta na syria da kuma majalisar ɗinkin duniya bayan da hukumomin siriyan suka amince a bar kayayyakin su shige ministan harkokin wajen iran muhammad javad zarif ya ce ya zama dole ƙasar saudiya ta yi zaɓi tsakanin mara wa ayyukan ta'addanci baya da kuma zamantowa mai samar da zaman lafiya da daidaito a yankin gabas da tsakiya a wani bangaren bayyana ra'ayi na jaridar new york times zarif ya soki kasar ta saudiya kan adawa da take yi da matsayin da aka cimma na shirin makamashin nukiliyanta masu sauraron mu a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyar mu ta yau nisar filo hashin gumel ke cewa a huta lafiya amma kar ku kashe rediyon ku domin jamila na nan da shirin yau da gobe